والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل الكتاب المعتزلة al-mu'tazila al-mu'tazila firqatul islamiyya wato su mu'tazilawa wasu kungiya ne na musulunci na sha'ati a wakil al-asr al-umawi da suka taso a ƙarshen zamanin banu umayya na ƙarshen zamani na mulkin banu umayya suka bayyana su waɗannan yan mu'tazila wa zaharat fil asr al-abbasi kuma sun ƙara sun ƙara farfadowa sun ƙara bunƙasa a cikin zamanin banu abbas wannan zamanin suka shahara sun harafin asa sosai lokacin mulkin abbasiya wa ya ta madad alal aql al mujarrad hakika su sun dogara akan zallan hankali kun gane sun dogara akan zallan hankali fi fahimi aqidatul islami a wajen fahimtar aqida na musulunci za su gaya ma cewa suna kafa hujja da nasu amma ba gaskiya bane in kaga sun kafa hujja da nasu to nasu yayi daidai da hankali suna jan ayan qur'ani su ja hadisi in ya dace da hankali amma da zaran ya dace da hankali irin nasu sai ka ga in qur'ani ne su ne tawili in hadisi ne su karyata shi kai tsaye ko kuma ka ga suna yi ma hadisi izgili misali in ba zai yiwu ba in suna ganin kamar sun karyata akwai matsala sai su ne tawili an gane wannan shine usul na ainihin mutazila wajen tabbatar da abubuwa na addini wata mayyazatul mu'tazila bi turasi al-fikri su mu'tazilawa sun bambanta da sauran kungiyoyi da ainihin turas din su na tunani wato gadin su na tunani sun gaji tunani irin tunani na philosopher wala ilimi da kuma wato gajejeniya nasu na ilimi wa utliqat alaiha musammiyat muta'addida wato an sa musu sunaye daban-daban sun wuta mu'tazilawa saboda kasancewan suna mutunta hankali fiye da komai an samu sunaye daban-daban wa minha ala sabilil misal lal daga cikinta a kan hanyar misali ba wai iyakan cewa suna da sunaye da yawa na'am al mu'attila an samu suna al mu'attila saboda suna kore ainihin nasosi suna kore ainihin sunayen Allah da sifofinsa wal muwakkila ana kiran su muwakkila saboda suna cewa wai su wai su muwakkidin ne su wai su suna kadaita Allah wal mufawwida an samu suna mufawwida masu tabwidi wal adaliyya. ana kiransu da suna yan masu adalci suna cewa wai su adalci suke yi a gani su ne yan adalci sauran ahli sunna suna kira ahli sunna azzalimai wal qadariya sannan kuma ana kiransu yan qadariya duk zamu ji dalili saboda suna inkarin kaddara wa bai da zalika min al asma da wannan wannan daga cikin sunaye suna da dai sunaye daban-daban na'am awamilun addat ila zuhurul mu'tazila wato dalilai da suka janyo bayyana mu'tazilawa me yasa wannan kungiya ta bayyana har ya zama to ta yi tasiri a wannan lokaci wa hunaka awamilun addat ila zuhur hadhihi al-firqa akwai dalilai hmm. da suka janyo bayyana wannan kungiya wato mai aiki da hankali fiye da nasi wa huwa intisharu ke jamariya wato abin da ya jawo bayyana ta shine yaduwan aqidar jamariya su wani ne yan jamariya mutanen da ke cewa dan adam an tilasta mishi ne dan adam duk abin da yake aikatawa ba shi ke aikatawa ba kaga dan adam yayi sallah ba shi yayi sallah ba kaga yayi azumi ba shi yayi ba kaga yayi zina ba shi yayi ba wato duk abin da yana aikatawa ba shi ke yi ba suna jingina wannan abin zuwa ga ubangiji wa iyaz billah an gane wannan ko da su a wajen su ko da ka ga mutum ya yi sallah ko ya yi azumi ko ya yi zakka ko ya yi aikin hajji duk ba shi ya yi ba an gane wannan ko da suna da zai kawo walam ta tuluhum walakin da za ka talahu wa ma ramaita iz ramaita walakin da la rama suna ka in ga mutum ya yi aiki na ibada ba shi ya yi ba Allah ne ya yi aka ce an gane to wannan akida ta yi muni kwarai da gaske an gane domin ɗan adam in yi sallah ba za mu ce ba za mu yabe shi ba ba shi ba in ɗan adam ya yi wani aikin alkhairi ba ya in ɗan adam ya yi aikin sharri kamar zina ko luwaɗi ko ya shirka ba za a sauke shi ba kuna da wannan ko to wannan aƙida ta jabariya ita ce ta janyo bayyana aƙidar mutazila to mutazila kaman sun zo ne kaman raddi ga ainihin su 'yan jabariya sai suka gina aƙidar kuma suka zare wa suka ce ainihin Allah ba shi da iko ga bawa duk abin da bawa ke aikatawa wato bawa shi ke da iko ɗari bisa ɗari Allah ba shi da iko a kai bawa shi ke sallah bawa shi ke azumi bawa shi ke zakka Allah zai da iko ya batar da shi Allah zai da iko ya shirya da shi wannan shi ne a gidan kuma 'yan jamani 'yan murji a 'yan 'yan mai a a 'yan mai jabariya kuwa yan mutazila ana kira su kadariya su yan kadariya su mun kishi yana yan jabariya sai jabariya mai akiran jabariya na kaman kun da abun eh? yawa daga jabar Allah yana tilasta ma bawa ne sallah da kaga bawa na yi da azumi da zakka da waye ba bawa ke yi ba Allah ne ke yi an gane sannan kaga ya yi zina ko ya sha giya ko ya kashe ba shi ya yi ba kun lura da wannan aiki kawai aikin kawai ya bayyana ne a jikin sha'awa shi ke yi ba shi ne gabar shi wa gina ɗan ƙadariya shi ne kore wannan cewa jingina ma ainihin cewa wato bawa ba shi ke yi ba wannan kuskure ne suna kira kansu masu adalci cewa bawa shi da kanshi ke yin wannan sallah shi da kanshi ke yin azumi da zakka shi ne mazinaci shi ne dan luwaɗi ba Allah ba a jingina ma Allah duk wa'annan miyagun ayyuka wa iya zula ku gane wannan ko to wannan shi kuma a gidan yan kadariya su kuma kishiyansu ne to saboda haka mutazila sun bayyana ne kamar raddi ga wa'ancan kungiyar su ma sai suka yi guluwi har ya zama to sun zare ma Allah iko Allah ba shi da iko ya shirya da wani ko ya fatar da wani ya na ayoyi man a nan mai yahadin la fala mudilla la da kuma karatun da kake na fatiha ihdinas siratal mustaqim din nan siratal ladina an'amta alaihim baya aiki inda al-mu'tazila kullun kai sallah sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ya Allah ka shirya da mu zuwa ga hanya shi a wajen mutazilawa ba za ka roƙi Allah ba domin kai ne kake da iko kan aikinka wannan addu'a da muke kullum cikin fatiha kuskure ne inda mutazila an ga to wannan aya ya rafi da shi sun sai yadda su kawo yin ayan domin ya dace da hankalinsu mai rauni A gani na adda'iya ila tahjim daurin akali wanda ke jawowa zuwa ga tahjim daurin akali zuwa ga ainihin dan kofar da ainihin wato gudunmawa na hankali shi a gidan jabariya yana janyo dan kofar da gudunmawa hankali sai zama to hankali kamar bashi da wani gudunmawa wanda zai bayar kawai duk abin da ka aikata baka ba san kayi ba Allah zai tilasta ba. wata da yadda bariya da kuma fakar da shi ya zama an fakar da shi wata banne sulta a rasmiya wato lifikiratul jabal da kuma gina ainihin iko wato a gwamnatance sun gina iko a gwamnatance da fikira na jabal allati a kasar ha jahamu bin safwan wanda jahamu bin safwan a turmuzi shi ne ya asasa wannan mummunan aqida ɗin. alqa'il bi anna la fi'la wa la amala li ahadin ghayrullah mai cewa babu wani aiki babu wani gudunmuwa babu wani abin da bawa ke yi in ba Allah ba abin da bawa ke yi Allah ke yi shi fal insanu majburun fi kulli ma yaf'alu wai shi dan adam ana tilasta mai ga duk abin da yake aikatawa ne na ma yasiru ne da kuma duk abin da yake faruwa daga dan adam tilasta mai ake yi bai ma san yana yi ba yanzu zuwa majalisin da kai ba ma san ka zo ba ka ne zo ne kawai wannan kullum zuwan da kake yi nan ba kai ke zuwa ba in ji su ba kai bane suna cikin abin zuwa ga Allah ne na'am wa bi ibaratin ukhra idan muka dauki wata fassara kuma wal insanu karisha mutum kaman jawarka ne kaman gashin tsuntsu ne na'am al mu'allaka wanda aka rataya shi a sama na'am yatala'abu bi al hawa wanda iska na wasa da shi sai ka sha iska na kada shi duk inda ya gana na'am jawarka wanda iska in ya kada nan ya kada ya kada can ya kada iska na wasa da shi da yadda ya gana masa haka mutum yake na'am wa zahabu ila anna al-insana abdun maqhur sun tafi su yan jabariya cewa lallai mutum bawa ne wanda an tilasta mishi laysa alayhi qudratun mu'akkada ba shi da wani kudura mai tasiri na'am wala ka ba shi da kudura ba shi da iko mai tasiri ba shi da iko kuma wanda yake na tsorori wanda bawa ke dan yin gwagwarmaya da shi na'am bal huwa bi manzilatin tamadat eh shi ɗan adam yana matsayin daskararren abu ne yana matsayin daskararren ne shi walan ma ake jabariya bi hadhihi aqida alfasida lokacin da jabariya ta zo da wannan aqida batacciya barazatul mu'tazila sai ga mu'tazila sun bayyana su kuma su sun zo ne dan su yi gyara akan wannan mummunan aqida ta ainihin jabariya ta riddin masu cewa laisa alal abd qudra mu'assira wala kasiba wannan kudura mu'assira da kasi ba za mu yi bayani a gare shi nan gaban insha Allah nam karifatul ko? sun zo ne sun zo ne kaman kaman kaman mai da martani sun zo ne kaman mai da martani ga gidan wa jami'a aljabariya yan jahamiya yan jabariya ne su aka akatul jabariya su ma mutazilawa sun sun kishiyaciwa sun kishiyaci jabariya وجعلوا يدعون الى حريه الاختيار sai zamanto suna kira zuwa ga hurriya suna kira zuwa ga zaɓi na tunani ga mutum to eh, a ɗan adam yana da zaɓi ɗan adam shi yake zaɓen ya yi ya ayyafa umarnin Allah ko ya me ko ya saba saba dan adam shi ke zaben in ma ya sallah ko ya yin sallah in ma ya azumi ko ya yin azumi in ma ya zina ko ya yin zina hmm. inna hadaina hu sabila in ma shakira wa in ma kafura sai suka kafa hujja da wani da aya wanda wa'ancan su ma suna kafa hujja da aya A gane man ya hadin Allah fala mudilla la sai su kawo ma duk ayoyin da suke nuni akan cewa Allah ta'ala wa ma tasha'una illa an yasha Allah sai su kawo aya wa'annan su kawo wani aya wa'annan wasu su kawo wani aya wanda ayoyin gaba ɗaya suna buƙatar a yi jam'in su a yi aiki da su ne an gane ku wa itlaqu dawr al-aql al-bashari da kuma sakin wato gudunmawa na hankali na mutum a saki hankali ya bada gudunmawansa su mutazila suna cewa a saki hankali ya bada gudunmawa to daga nan kuma sai suka ba hankali wani irin tsarki har ya zama kamar shi ne ma Allah din duk wata magana gaba zai sai hankali ya ce abin da yake da alaƙa da gaibi abin da ba a sanin shi ta hanyar wahayi sai ka suna so su gina hukunci da hankali a gani sai ya zama to sun ba hankali zai ce su mutane ne masu hankali mu mutane ne masu tunani mu wayayyu ne za ka suna yawan kira zuwa ga wayewa zuwa ga hankali wata aƙidin alaƙa kalaliyatul insan fi suluki da kuma karfafawan su akan yanci na mutum wajen wajen tarbiyyarsa hmm. a fa mutum yanci wajen tarbiyya ya wala sai ka suna wannan kira din in ka ji suna bayani kai za ka ɗauka da gaske suna so su cece ka ne za su ƙara tura ka zuwa ga sharrin da ya fi halin da kake ciki da نعم ساعد هذا العامل على تعاطف الناس معه to wannan wannan wannan amilin wannan wannan aikin da suke yi sai ya taimaka akan tausasa wa mutane gare su sai mutane na dan tausasa musu mutanen na fasala za su fara gudunmawa mutanen nan suna aiki da hankali sosai kuma suna da tunani mutanen nan za su ceci al'umma daga halin da suke ciki mutanen nan sun waye za ga galiban irin su sai su ba da muhimmanci wajen ilimin boko yanzu ka sai su nuna ma cewa kimiyya da fasaha suke so suna so su kwaci al'umma ne kaza kaza kaza da sauransu haka nan to wanda bai sani ba sai ya dauka da gaske ne sai ce musulmi sun ci baya za su riga yawan maimaita mana musulmi sun koma baya lallai ya kamata a dawo da ainihin kafirai sun mana nisa to su suna ba da muhimmanci ga wannan amma burinsu ba wannan bane za su nuna masu zo su ceci musulmi daga koma baya gashi yanzu arnan najeriya za ce ma arnan najeriya duk sun mana nisa mun ƙi boko mun ƙi kaza muna fassara ƙur'ani fassara ba gidaje lokaci yayi da za a dawo a ba ƙur'ani fassara da ya dace da kimiyya da fasaha to dai sai a kama wayo kai baka sani ba sai ka ɗauka da gaske ne alhali burin su suna so su cimma wani buri ne karkashin ƙasa na'am wal mu'tazila aidan akadu ala tawhid wal adl su mutazila kuma sun karfafa kan tauhidi da adalci za ka gaya masu suna kira ne zuwa ga tauhidi suna kira ne zuwa ga adalci adalci na zamantakewa wale hazain al-mubtadi'ain wale hazain saboda wayannan mabda'ain manufofi guda biyu ahamiyatu kubra fi ta'anukin nas yana daga cikin muhimmanci mafi girma wajen rungumar mutane ga wannan mazhaba na tunani na hankali sai jama'a suka rungumi wannan mazhaba da tunanin cewa zai cece su daga halin da suke ciki نعم في أثر كثرت فيه المظالم الاجتماعية أشكال زامني وأن ظالم شيء نظم التكية يا يوا نعم زامن ده شو أقبل لك يوا mutane ke yawan zalunta yan sai ga wa'annan sun zo suna kira wai sun zo ne domin ai adalci sun zo ne don su ɓato haƙƙin mutane wa kasara fi yin qawl bi kuma maganganun sa akan tashbihi ana ta yawan magana kan aka samu wasu ƙungiyoyi mushabbiha hmm. yan mushabbiha sun yawa a lokacin nan a gani masu kamanta Allah da halitta zai ce Allah yana da fuska irin nasu Allah yana da hannu irin nasu Allah yana da kafa irin nasu da komai suna nuna da su da Allah da bayi sifar su ɗaya ne kawai yan mushabbiha sun yawaita a wannan lokacin wa tajsimu zatul ilhamiyyi da kuma tajsimi na zatul ubangiji zatin Allah sai a same jiki irin na bawa sai a kamanta shi kan kankan da bawa to wannan yana daga cikin abin da ya taimaka wajen bayyana waɗannan su mutazilawa sun zo suna kore waɗannan sifofin sun kore magana. duk wani siffa da aka jingina wa Allah wanda bawan ke da shi sun kore shi ga yin haka din yana taimakawa wajen tashbihi su ga mutane dama yan mushabbiha sun ishe su mutum zai zai zai ma Allah fuska irin na bawa ya ma Allah hannu ya ce daidai da na bawa to wannan abun suna bayyana waɗannan kenan sai wanda sai suka samu mabiya sosai ba da mutane da mata abin ya dame su tun da amshi wannan aqida din sauri qamatul mu'tazila bi kulli ma wahabahu Allah ma wahabahu Allah mu'tazila sun miƙe da duk abin da Allah ya ba su min kowa na ƙarfi wa juhud da ƙoƙari bi rabbi hadhihi al-afkar al-khabisa da ainihin kuɗe wannan su kira mummuna sun kuɗe shi wa raddi nasu da kuma dawo da mutane zuwa ga daidai ala hasbi zamihim gwargwadon irin nasu tunani irin nasu rayawa wai za su dawo da mutane zuwa ga daidai shin da wa'ancan da wa'annan waye dawo da mutane daidai yan jabariya da yan mushabbiha dukkan su gaba ɗaya sun tura jama'a ne zuwa ga mai allaka amma mutumin da bai sani ba sai ɗauka an zo ne a dawo da mutane daidai dukkan su gaba ɗaya sun karkace eh. walakin kamata tara ayyuhal karim sai dai kamar yadda zaka gani ya kai mai karatu mai karamci annahu ma'a ju'udin lallai su duk da wannan kokari nasu waraddin ila da kuma duk da suke wa jabariyya din nan a wajen aqidan su su na ilhaji qawm aidan qad qamu yaminan wa shimalan sun karkace dama da hagu sun karkace bangaren dama da bangaren hagu su ma kansu suna kan ne na bata wa an kuma sun yi tawaye daga daidai aka sama alai ashabul hadith wato aka san abinda ashabul hadith ke kai ahlus sunna wal jamaa wanda aqidar ashabul hadith ɗin salafiya shine aqida wanda yake daidai ba aqidar ɗin mu'tazila ba misali eh wal mu'tazila wahidatun min al-kalam al-islamiyya al-kalam oke to dale shi karatu na'am

kamar kamar yadda shi da fituru ya fice shi ma yana da aqida mu'tazilawa shi cewa yake wato abin da ya shafi aƙida ba a ka dari kai aka ba dama kai isin bani da kanka kaga ya raba ka da magabata yana so ya yayi wayo ya raba ka da fassarar sahabbai kai ka ji larabci ka fassara qur'ani da kanka a nan wajen ya raba ka da su shi kuma sai ya baka nashi fassarar an gane shine wayan da yake wai a wajen fiƙi ne ake takalidi da malaman mazhaba amma wajen aqida ba a takalidi wannan magana nashi ya so magana da ya so yi daidai da magana kardawi shi ma eh. yan ikwan suka ce ba a takalidi a wajen aqida suna so ne su raba ka da magabata kada ka ce za ka ɗauki fassarar ka tsaya ka fassara qur'ani da larabcinka sai ka yi istinbadi da ra'ayinka in ya so ka gina abin da za ka gina to in aka bar ɗan adam akan haka mai kuke tunanin musulunci zai kasance ya zama to an raba ka da sahabbai wato in ma ya gana ma in ma ya rina ma hankali in ce wa'annan sahabbai sun zo a zamanin da babu boko saboda ya kaɗan boko ne kai sahabban nan sun zo zamanin da babu boko babu wayewa irin wannan yanzu za ka saurari fasarar abubakar alhali ga zamani ya canza haka ake fasarar irin yadda zamani ya canza aka waye yanzu za ka saurari fasarar abubakar ko umar na wallahi ba zai yi mu saurari fasararsu su ba saboda yanzu an samu ci gaba an wuce su ka duba ka duba wannan maganganu to kenan din haka ne kenan ya kamata shi kanshi manzon Allah ba za mu saurari fasarar shi ba kenan shi kanshi manzon Allah da ya zo da addinin a zamanin shi ba boko so ka addinin da manzon Allah ya zo da shi shi ma kanshi yana buƙatar Allah ya turo manzo dan boko kuma ji wannan aiki so daga addinin musulunci shine ma'auni ba boko ba idan boko ya yi karo da musuluncin mu to boko ne kuskure ba addini ba saboda addini daga Allah ne ya zo ba yadda za a yi abu boko wanda dan adam ne ya tsara shi a cikin boko wani lokaci ba'awa zai zo da theory bayan ya zo da theory daga baya sai ya bayyana wannan theory is wrong an gane ya bawa yakan gina wani hukunci a kan irin boko daga baya sai ya gano cewa abin da ya gina kuskure ne zai gyara ana gina ana gyara ana gina hukunce hukunce da yawa a boko kuma a canza shi kaga wani lokaci definition wannan boko zai yi wani definition daga baya sai gano wannan definition din wato is wrong ba daidai ba ne sace definition wani wanda aka yarda da shi yanzu shine na wani ko ba wannan ko to wannan shine to shi dan boko sai ta jin daɗi an ce wai yanzu gaba ɗaya ma kaman bokon shi ma ya fi qur'ani da hadisi wani da gaske a cikin eh, yanzu irin irin karantarwar da ake so a yi mutane yanzu da zarar an karanta wani abu a biology sai a karanta hadisi haka nan to hadisin za a karyata a goyi bayan biology din ina masan gano wannan wanda abinda wannan ya faɗa din a cikin biology nan gaba za a iya ganowa cewa ashe kuskure ma aka yi kaga sai ya zama musulunci kawai addini ne kawai da yake kaɗawa kamar iska duk sanda kawai aka zo da wani abu saboda ya birge turawa musulunci za a taba ba za a taba su turawa ba kun gani eh. shi ne masu karatu ɗai mafi yawan wasu wani karatun boko ya yi sai kuma ya zo ya fada cikin tarwar shi hmm. kuma sai yana magana daidai da bokon su an gani sai nuna musu wannan bokon shi ne da abin da kaza kaza ya tabbata a boko ko da kaga qur'ani kaza kaza to lallai dole ne qur'ani ya zai dace da bokon ba bokon zai dace da qur'ani ba yau ya zama to manzan Allah ne ya zo ya shiryar da mutane to yanzu ba shi bane yake shiryar da mutane shi ake shiryarwa sakon da manzan Allah ya zo da shi sako ne wanda ya zo ya yi saiti ga duk kowa musulunci ya zo ya yi saiti ga ɗan boko da wanda ba ɗan boko ba shi alqur'ani ya zo da yace inna hadha alqur'an yaqussu ala bani isra'il akthar allazi hum fihi yastalibun wannan alqur'ani yana ba da kissa ga bani isra'il mafi yawan abin da suke sabani akan shi idan ɗan boko suna sabani yaya za a raba gadama za a bi su ne mu za su bi mu ɗan boko za su bi ƙur'ani ne ko ƙur'ani ne zai bi su ɗan boko za su bi hadisi ne ko hadisi ne zai bi su to a tunanin doktorul iyas wato hadisi ne zai bi yan boko ƙur'ani ne zai bi yan boko ba yan boko za su bi shi ba an gani da wannan ne yake inkarin wasu abubuwa da yawa yake karyata abin da ya tabbata cikin alƙur'ani yake karyata abin da ya tabbata cikin hadisi in kai magana sai ɗaliban sai ba a fahimce shi ba ne. yana daga cikin abin da ya shahara wajen ɗaliban wallahi ba a fahimce shi ba ne. daga cikin abin da ya shahara ba sai ce malam zai yi karatu a saurari karatun kamar so uku ba in ka saurara ka ƙara saurarawa ka ƙara saurarawa don kada a yi masa rashin adalci na fata gane wannan wai ba ka da aikin yi sai ka saurari karatun so uku sannan ka gane karatun malam an ba matsala cikin wani al'afari to bilayi lardi ba magana sauraron karatun so uku bilayi lardi malam dai ya kauce hanya malam ya saba ma asalin aƙidan sahabban da suka zo da addini da tabi'ai da tabi tabi wani addini ne daban ya zo da shi wanda yake muna tunanin a aqida ne na mustashriki eh na ai gaba zai ci ai yana zaune yawwa kul yana yada ku biyar saboda akwai ɗaya daga cikin shi waɗannan yaran wannan bai wannan ra'ayi da wannan yana da ayyukan su a cewa ko kaza da wannan zai kaza eh. ni wani yana da yake kaga malamai da su kuci alƙur'ani magana ne da Allah hmm. sai su a kan yi da su ke da da alamun da na addini da ta kaga ta su don ba wani ba ko wani ne su shi ka yi da ya kamata wato a islamiyoyi da waye a dage da karanta da akida wannan shine abin da muke faɗa na'am eh. duk wannan wallahi matsala ne na mutazilanci islamization of knowledge eh in dai suna nufin zai ɗauki fuska biyu in ana nufin duk wani knowledge a dawo da shi zuwa ga abin da ya dace da kitabu wa sunna muna maraba da shi amma ana nufin musulunci ne zai biyayya ga modern knowledge to sai mu ce ƙarya ne musulunci shi ne gaba da kowane abu al-islam ya alu wala yula alai musulunci shi ne sama duk malaman kimiyya su gama kimiyyar su gaba ɗaya za su kawo mana ne sai mu duba in kimiyyar su ya dace da kitabu suna za mu ɗauka in ya saba za mu rantsi billahi lalzi kuskure ne na fasan gane wannan wannan shi ne ka'idan da ya kamata a riki cewa fa'in na za a tun fi shayin aka ce ma don kuna jayayya fi shayin kowane irin abu kuna jayayya cikin ibada kuna jayayya cikin mu'amala kuna jayayya cikin ilimin kimiyya da fasaha ilimin tattalin arziki ilimin siyasa ilimin kaza Faru duhu ila Allah wa rasul ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo abin da aka ce kenan amsan yana nan wa maktalaftu fihi min shay'in fa hukmuhu ila Allah duk wani sabanin da kuke kowane irin sabani ne wallahi hukunci na wajen Allah ba za mu zo mu saurari wani wani aflado da wani waye aflado da waye da arasto da waye kasan arne wanda bai ma yadda da tashin kiyama ba bai ma yadda akwai Allah ba a ce shi zai gina mana hukunci ma na addini mu ko muna bin shi Allah subhanahu wata'ala ya tsare Na'am, da wani fa'i. Eh, Bismillahir Rahmanir Rahim. Na'am. Ala Abu Muhammad عبد الله بن محمد بن أبو محمد عبد الله kenan al بن سعيد رسلان وتشيك رسلان كنا المصري tsakanin malamai da masu wa'azi akwai malamai akwai mai wa'azi wani wani kwararren mai wa'azi ne amma ba malami bane shi in ka zo in ka ji yana wa'azi yana janyo ayoyi zaka duka malami ne in ka same shi a gida akar maka lawan zan sa littafi na za gane sai ce maka ayyuka yana yawa yana da wa'azi a Nijar yana da wa'azi a Gwanin Gora yana da wa'azi a Karam na ba ta gani abin da ya shafi karantarwa ba zai karantar da kai ba shi dai kawai ka bar shi a wajen wa'azi an gani babu wani littafi ba ba ainihin fiqh ba hadisi ba tauhidi ba ba ba fannin da ya iya na ba eh. da kuma masu ba akwai mutanen da Allah ya ba su iya ba suna da zaƙin murya na ba amma ko ba malamai bane su قد ظهر في صدر الأول للتاريخ الإسلامي ya bayyana a zamanin farko ga tarihin musulunci akwai wasu kungiya ana kiran su al-wa'az hmm. aw al-qussas akwai kuma wasu al-qussas wa kanu fil bidaya min al-ulama al wato su farko tun farko a da in an ce mutane masu wa'azi ne ko masu bada kissa to suna daga cikin malamai suna daga cikin fuqaha kuma tafurul amr ثم تدور الامر حتى صار يجوز الناس من ليس بعالم har ya zama to wanda ba malami ba yana yin wa'azi ga mutane wala faqi wanda bai san fiqh ba ya zama mai wa'azi kuma kana abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yajlisu fi majlis ubay ibn ubay ya kasance abdullahi ibn umar sahabi yana zama a majalisin ubay ibn umayr al-qas wa kana umar bin abdul aziz yahduru majlis qas ya kasance Umar dan Abdulaziz yana halartar majalisin masu kissa masu ba da tarihi suna yin wa'azi da tarihi ma'ammatin ba da tsara. tare daga magarin mutane bayan sallah yana zama tare da amawa wato shi wannan bawan Allah Ubaid bin Umar? malami ne wanda ya san tarihi sosai kuma yana ba da tarihi ne wato akan ka'ida da ilimi sai Abdullahi bin Umar ya zauna a wajen ya saurari karatu na'am wa da yadahu idza rafa'a wa yarfa yadayhi idza rafa yadayhi wato yana daga hannayensa in ya daga hatta idza kasfat hadhihi sana'a wato har sai da ya zama to wannan sana'a ya kasanta wannan sana'a na da kissa sai ya wulakanta ta arada na halku hal jahilai sun bijiro zuwa gare ta sai zama to jahilai wanda ba su da ilimi sai suka fada cikin wannan fanni na kissa na'am fa arada anil budul mumayyizun minan nas sai zama to sai suka bijire daga halattar ainihin mumayyizai daga mutane Wata ta'allaka bil qisas an gane ku wa ta'allaka bil qisas wal ru'as al awam wal nisa sai ainihin amawa da mata iska liƙe wa ainihin masu kisa da masu wa'azi a gane ba sa zuwa majalisin ilimi sai dai majalisin masu kisa da masu wa'azi wa ma za da qa'iman ila yawmin ila yawmin nas wato wannan bai bushe ba yana tsaye zuwa ga yinin mutum har zuwa ga yinin mutum nan masu kisan nan dai wanda ba da ilimi su ne masu kisan nan sai wa'azi kuma ya koma hannun irin wa'annan mutane wanda ba malamai ba ne su Layar zama min kauni shaks qasan awa. baya lazimta da kasancewar mutum mai kisa ko mai wa'azi ya izin na yana yi mutane wa'azi wa kallon fi umur al'am kuma yana magana fil umur al'amma ga al'amura na gama gari a cikin addinin Allah tabaraka wa ta'ala na'am aw khatiban mufawwihan ba dole bane don mutum ya zama mai hudu ba mai baki an ya kuna aliman ya zama malami zai iya ka gashi mai hudu ba mai baki in yana larabci yau larabcin har wani fito yake yi amma kuma ba malami bane shi kowace harfa sai ya fitar da ainihin tajwidinta sai ya fitar da ita daga makarikinta amma kuma duk da haka ba malami bane laysa bil darura zama an yakuna zalika zalika ba wai lazimi bane tabbas a ce wai ya zama malami ba lallai bane وإنما يمكن أن يكون خطيبا مؤثرا wato yana yiwuwa ne mutum ya zama khadibi mai tasiri mai baki sosai wa yumkin an kuna wa'izan kuma zai iya yiwuwa ya zama mai wa'azi mai balaga mai tasiri walakinahu za waqti yi la kuna aliman duk zai yiwu ya zama haka amma a cikin shi kashi wannan lokaci ba malami bane kuma gashi yi tasiri cikin al'umma suna kallon shi babba suna girma shi amma kuma ba malami bane a fage na addini na kallon wa'izin ya yasli kulubin nas da yawa mai wa'azi wanda yake zare zukatan mutane in yi wa'azi sai hankalin mutane ya tafi ya kai musu da hankali ya hasu hadisi yana yana zare su da kyakkyawan maganarsa wa halawati mantika da kuma zaƙin furcinsa na'am wa laysa lahu min al-ilmi hazzu ba shi da wani rabo na ilimi wala bai da wani kaso ba rabo ba kaso na ilimi na'am in laysa al-ilm ba ilimi shine iko ga magana ba dan ka dauka wai ilimi shine wato iko ga yin magana ya zama kafi kowa baki ba shine ilimi ba wala bil qudrati ala shadd ma'ashirin mashahirin nas ko kuma iko akan daura ainihin tunanin mutane zuwa gare ka iko akan daure tunanin mutane zuwa gare ka filin na mutane ibn mas'ud na cewa cikin hadisi wa huwa sahihu hadisi sahihi ne mawquf ga ibn mas'ud innakum fi zamanin kaseerin ulama lalle ku kuna cikin zamani wanda malaman suna da yawa ku ku zamanin sahabbai ke nabi zamani wanda malaman suna da yawa qalil khudaba masu hudu ban yan kadan ne na'am haza fi zamanin sahaba wannan zamanin sahabbai kenan Allah ya kara musu yadda inna ba'dakum zamanun kaseerin khudaba to bayan ku za a samu wani zamani masu laccoci suna da yawa khudaba hmm. masu kudu ba suna da yawa a zamanin za a samu amma kuma malaman yan kaɗan hmm. eh, kamar yanzu wannan zamanin da muke ci ta tahawiyya wani bawan Allah ya ce ba abin da ke birge shi wani malami ya ce inna wa anna lil tawjid shi kaji ne ya ce wallahi ba abin da ke birge shi kamar wani abu shi yana daga cikin abin da ya sa yana daga cikin abin da ya shigar da shi sunna inna wa anna lil tawjid to kuma wani ya riga sai ka haka zai baka haka nan ya ta ma liran بسم الله الرحمن الرحيم وأما الاستداء المقارنة الموجبة أما استداء المقارنة wanda ya gwabu da fi'ili istida'a wanda ya gwabu wanda yake wajabtar da aiki misal qawli ma kanu yine al-istida'a ma al-fi'il kenan ba al-istida'a ma al-fi'il istida'a wanda ya gwabu da aiki shi sai mutum ya aikata aikin yana da ko sai mutum ya yi sallah ake cewa ya samu iko sai ya yi azumi ake cewa ya yi amma shi istiɗa ƙabalar fi'il shi kuma yaya shi yake yaya shi yake ya za a gane mutum na da shi ya za a gane mutum na da istiɗa a ƙabalar fi'il in an ga mutum na da lafiya yana da hankali to kaga sai mu ce misali yanzu kama aikin hajji ya zo sai mu ce wani ka zuwa aikin hajji alhali kana da iko Ki ina da iko ai Allah bai kira ni ba lafiyar kalau kana da wadata kana da hankali yanzu baka da wani uzuri a wajen Allah in baka yi aikin hajji ba shine Allah yake magana walillahi ala nas hijjul bait man istada ilayhi sabila Allah ya wajabta wa mutane ziyartar dakin sa ga wanda ya samu ikon zuwa ai man istada duk wanda yake da lafiya yake da hankali kuma yana da wadata na zuwa Allah ya kira shi yana da iko ku gane wannan to shine malista da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa ma wata rai sai abin da take da iko za ta iya ana magana istida'a ne ne qabla fi'l a gani malaman fiqh shi suke magana kai in ga malaman fiqh sun ce wato yana wajaba ne ga mai iko shine wanda yake da istida'a qabla fi'l su kuma malaman aqida suke magana kan wancan iftida a ma'alfi cewa wane ya samu iko ya yi kaza misali kuna da wani ku cewa wane ya yi sallah in wane ya riga ya yi sallah wane ya riga ya yi azumi ko ya yi zakka to ya samu iko kenan kuna da wani ku? to a wanda ya gwamu da aiki shine inda Allah ke cewa ma kanu yastadi'una sam'a ba su kasance suna da iko na ji ba ba su kasance suna gani ba نعم فهذه الاستدعاء هي المقارنة وانا استدعاء اتتي مي غواموا الموجبة مي وجبت دا ايكي نعم مثل الاخرى لا بد من هذا التكليف ita ɗayan ba makawa a gare ta wajen taklifi ita ƙabalar fiye nan fal'ula fiye shari'iyya allati hiya manatar amr na farko shine istida'a shari'iyya wanda shine marataya ne magewaya na umarni da hani in ji an cewa mutum yi kaza kar ka yi kaza wato ana magana ne ga wanda yake da istida a al fi'il na wasawab wal kaf da kuma shine makewaya shine marataya na lada da kuma azaba wa ta kallon wasu kaha A kanta ne malaman fiqh ke magana Wani yal galiba ghaliba fi urfin nas ne abin da yi rinjaye cikin urf na mutane Shi ne abin da yi rinjaye cikin al'ada na mutane na'am wa thaniya hiya al-kawniyya allati hiya manaqil fuqaha qada wal qadar qada wal qadar nabiyu al-istida'a al shine maratayi na ainihin kaza wal qadar an gane abinda Allah ya hukunta kuma ya kaddara wa bi ayatin kafa wujudal fi'l da shine samuwar aiki ke tabbata an gane idan mutum na da wannan istida ma al fi'l shine aiki ke tabbata shi qabla al fi'l zai yi wa mutum na da shi amma aiki bai tabbata ba mutum yana da lafiya yana da wadata an gane amma kuma kaga bai ji aikin hajji ba har ya mutu ko amma shi wancan ma'alfil ai sai kan aikata ake cewa kana da ikon na'am al'ula lil kalimat al amriya wa to na farko yana da alaka da kalimat al amriya a shari'a kalmomi na shari'a na umarni na'am wa thaniya lil kalimat al khalfiyat wa nabi kuma na lil kalimat al khalqiyat al kawniyat na kalmar Allah wanda yake khalqiya al kawniya was was was sadara kalimat rabbiha نعم وصدق بكلمة ربها وكتبه تا قسكة من جنوب بني لكم اللي تفنزع نعم فقد اختلف الناس في قدرة العبد shi lafiya Allah ya ba shi hankali ya ba shi wadata a ya kira shi yanzu ya rage aikin shi ne hmm. na'am aqidatu salaf ashabu na'am ma alfi tare da aiki yake eh, sai bayan ka aikata sannan ka samu iko shi yana tare da aikin ne tare da aiki yake sai mutum ya aikata a gane sai ya samu iko a nan wajen mutum ya yi sallah ko ya yi azumi to yana da istida amma alfiyar eh bismillahir rahmanir rahim Harimun muskir min al ba, wato haramcin mai sa maye daga cikin wato abin wato kayan kayan sha kayan shaye shaye zamu ce ko da mu anan in muka ce shaye-shaye muna nufin duk wani sha wanda yana shaye-shaye mutumin da yake shan five alive ko yake shan juice ana cewa yana shaye-shaye to nan mai ma'anar ashiri ba kayan sha kayan sha na kayan an ce kayan shaye-shaye tunanin mutane na maye ne hmm. an gani to ashiri ma dai abubuwan da ake sha ne wa yuharrimu ashabul hadith al-muskira min al-ashri wato ashabul hadith yan salafiya suna ainihin haramta al-muskir abu mai sa mai al-mutakhazzati min al-inabi eh wanda yake al-muskir min al ashiri ba ko hmm. wato suna haramta mai maye daga cikin kayan shaye-shaye al-mutakaza ko mutakazzati min al-inabi eh wanda yake an rike shi daga inabi aw sabi ko an rike shi daga zabibi busasshen inabin aw tam ko daga dabino aw al-asal ko daga zuma na'am aw durra ko daga ainihin dawa aw gairi zalika ko wani wannan mimma yusiru kasiru daga abinda in an sha da yawa yake sa buguwa na'am duk abinda aka san cewa in an sha da yawa yana bugar da mutum ashabul hadith suna haramta shi يحرمون قليله وكثيره kathirahu suna haramta kadan din shi da kuma mai yawan shi na'am wa yunadisunahu eh? wa kuma suna nisantan shi sannan kuma suna wajabtar da hajji da shi matanin akwai wa yunadisunahu a cikin wani matani kuma akwai suna mayar da shi jasa. to wannan magana cewa suna mayar da shi najasa matsala ne wanda yake safani tsakanin malamai shin giya najasa ne ko ba najasa ba ne ashabul hadis sun yi sabani a kan shi an gano wannan akwai masu ganin cewa giya najasa ne akwai masu ganin giya haramun ne a sha giya kaulan wahidan shan giya haramun ne kaɗan da mai yawa amma idan ya zuba a jikinka menene matsayinsa kun lura hmm. akwai masu ganin giya haramun ne a shi, amma kuma kasancewar daga gero da dawa da masara gero dawa masara inabi duk abu ne mai tsarki to don kasancewa an jika shi ya daɗe in ka jika gero ya daɗe sai kuma najasa to menene ya mai da shi najasa ashabul hadisi yi sabani a kan shi akwai wata aya ne ko wani hadisi ne da yake giya najasa ne in akwai ayan a kawo mu gari yasa menene إنما الخمر والميسر والأنصاب والأظلام ليسوا من عمل الشيطان للي جيع للي جيع إنما الخمر والميسر جيا للشاشة da kuma ainihin a gumaka da kuma kibiya na maisari kibiyar caca kibiya na ƙuri'a da ake yin za a yi tafiya din nan duk wannan gaba ɗaya datti ne daga cikin aikin shedan datti mai ma'anar datti ana ana rufin da jasa ne in ka ce da ya zane da giya da caca da jini dan cacar ya taba jikinka ke kenan ba yaya dan caca in ana caca sai dan caca ya bugi jikinka shi kenan wannan kayan sai ka wanke shi kenan an ce caca da jasa ne? Eh? sannan gunki idan mutum ya bugi gunki da jikinsa yaya Kowanne kibiya na maisari din na kibiya na ƙuri'a din nan ana nufin kibiyan da tile in ya goge jikinka ya zama da jisa wane ne ya fassara shi a haka ashe lafazin rigisun haramun ne daga cikin aikin shedan ba ana nufin a anan wajen ana nufin abin nan ba an gane ku akwai inna ma yuridu Allahu li yuzhiba ankum rijsa ahlal bayt ana nufin da jasa ne kenan jikinsu akwai najasa Allah yana so ya tafiye mutu da najasa ake nufi kaga shi shi kalmar rijis kalma ce mutamila yana daukan fasarori da yawa yakan dauki zunubi yakan dauki azaba yakan dauki najasa kaza kaza kaza to babu wannan su da ya fito karara ya mayar da giya najasa shi ya sanya akwai malamin imamu na malik rabi'a imamu rabi'a shi yana da fahimtar cewa giya ba da jasa ba ne shi magana gane wannan ko shi yana ganin cewa giya dai haramun ne a sha giya kaulan wahidan amma dai wato dan an zuba maka shi a jikinka ba a cewa na jasa su kuma mutane suna cewa duk abin da ke sa maye na jasa ne kamar yanzu wiwi wiwi da mutum ke sha ya dan canza mai hankali akwai masu ganin najasa ne akwai masu ganin wato dan itace ne ba daga bishiya aka karyo shi mene da shi ne jisa saka mata suna iya yin amfani da shi in sun nika su sa a kansu domin gashinsu su ya karu mene ne laifin abin an hana su ne kawai su sha kada kuma su dinga amfani da wannan dama daga sawa a gashi kuma ya dinga wucewa baki kuma ji wannan ai to kun ji malamai dai sun tattauna akan wannan matsala din akwai daga cikin ashabul hadis masu ganin jiya da jasa ne akwai masu ganin ba najasa bane akan shi to kenan shi malam anan wajen imamu sabuni yana daga cikin masu ganin cewa menene najasa ne wannan matsala na ainihin jiya aqida ne ko kuma yana daga cikin furu'a furu'a ne kuma ne malam bayan ya gama magana kan aqida sai kuma ya shiga cikin matsala na furu'a to kuma cikin matsala na furu'a akan samu sabani da yawa amma matsala na aqida ashabul hadith aqidar su ɗaya ne matsala na furu'a ana samun bambance-bambance na fahimta kowa gwargwadon abinda Allah ya bashi na baiwa da kuma ainihin tunani wajen istinbadi karfin tunanin istinbadi kun da wani ko na'am na'am Thank you. shi ma na daga cikin duk abubuwan da aka hana da daga cikin dai ai shi haɗarin wiwi ma ya so ya fada giya shi wiwi a hankali hankali yana yana sa ƙwaƙwalwa ya lalace shi giya sai dai mutum ya bugu amma bai haukatar da mutum sai mutum ya bugu ya kwanta ya bacci zai dan wani tsarki daga baya amma mutum na shan wiwi to yana tasiri ga hankalin shi nan gaba zai kai matakin da hankalin zai zama bai da wani tasiri kuma ai wannan ba dalili ba in aka riga ka haramta abu an haramta saboda sanya maye da dama a cikin mutane akwai wanda yake daban to wannan bai bai nuna kuma ya halatta gare shi ba an ce ko ɗan kaɗan ka sha haramun ne abinda in ka sha da yawa yake sanya maye kaɗan ɗin ma haramun ne ko bai saka maye ba haramun ne shari'a ta hana kau gaba ɗaya. Shi sha nan. Na'am. na? asalin shi an yi shi ne don magani an yi shi ne don magani ga mutane magani ne shi kuma a ƙa'ida baya kamata mutum ya sha shi sai da lafiya kuma za a gaya wa mutum daidai abin da zai sha to idan mutum ya zo ya wuce gona da iri a kan shi dama asalin shi ba an yi shi don maye ba ne an yi shi don magani ne dan adam sai ya juyar da shi zuwa ga abu mara kyau sai ya zama to sai ya shi ya wuce gona da iri har ya zama to cuta shi dama magani idan mutum ya shi overdose yana da side effect amma ka shi daidai yadda aka saka magani ne zai amfane ka na ba eh. zai da gaske shi shisha nan da ake sha wani suna cewa kamar ba ba abin da yake shi ma shisha ai ga taba ne yadda taba ke cutarwa ina ma shisha ɗin ma ya taba cutarwa duk dai ne a gane taba ne wanda aka zamanantar da shi zaka mutum ya zauna ga wani katon kutuna yana ta busa hayaki ba wani bambanci da shi da wanda yake shan sigari duk ɗaya ne ko ma ya fi wannan domin irin yadda suke zama ɗin nan kusan abin da suke zuka ma ya fi na taba ma haɗari don suna zuka shi fiye da mai taba saboda wani ƙasar tukun yari mutum sai ya daɗe ya wajen awa biyu na zuka Now, wani ne wani in yi za ce da za mutum hajji kamar za yi da yarsu da ke shi wani wani eh, da gaske mutum ya shawo shi ma haka za a mai hukunci na'am نعم بلوغ المرام بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله da kuma wakilci kamfani da ni da kai mu hada jali za mu yi kasuwanci ko da ni da kai mu hada fasaha kai kafinta ne ni ma kafinta ne sai mu hada fasaha za mu yi sana'a na kafinta mu buɗe kamfani na kafinta ko kuma abin da ya shafi architect kai ka iya zanen gini ni ma na iya zanen gini sai mu zauna ni da kai mu haɗa ainihin kamfani na zane an gani to musulunci ya yarda da shi ko bai yarda da shi ba shi ne aka buɗe babi babi na sharika da hmm. kuma babi na wakala wakilci wakilci shi ne wato aikin da ya shafe ni ya shafa amma aiki ya mun yawa kuma ni in je yi wannan abin sai in wakilta wani ya tsaya madadina gano wannan kamar yanzu aure ni ya kamata in je karbo aure ko in je karba auren ni da kaina sai in tura wani ya karɓo min aure ai galiban aure karba karba ake go ta ce ina wakilin wani sannan ni din nan ina kasuwanci sai na ga wani mutum za shi dubai ni kuma ban yi shirin zuwa dubai ba sai in ba shi kuɗi ce don allah in ka je ka siyo min jakunkuna na waya ka siyo min jakunkuna na waya na kaza sai in ba shi kuɗin kaga na yi mai a nan wajen na wakilta shi shi musulunci ya yarda da wakilci ko kai ake so kai dole na'am an abi hurairah radiyallahu anhu qala eh. qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce wannan hadisul qudsi hmm. Allah ya ce ni ne na uku daga cikin abokan tarayya guda biyu malan ya kun ahaduhu ma sahiba matukar dayan su bai yaudari dan uwansa ba ni ne na ukun su matukar dayan su bai yaudari ɗaya ba idan har ana yin kamfanin a bisa adalci a bisa amana to Allah shine na ukun su ma'anan wannan Allah zai taimake su ma ya kunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum Allah yana sanar da su kuma zai taimake su fa idza khana karastu min hima. idan yayi ha'inci yayi yaudara ya zama to a cikin kasuwancin wani yana son kashi da yawa a cikin kamfanin da aka hada wani yana wani yana da son rai an gani karastu min hima. sai in fita tsakanin su ba ruwa na da su an gani wannan kenan Allah yana taimakon masu kamfani ne idan suna da adalci suna da tsoron Allah tare da su amma wani hadisin fa Abu Dawud wa sahahu al-Hakim Abu Dawud ya ruwaito shi Hakim ya inganta shi amma kuma ya isnadin hadisin hadisin yana da rauni an gane ku su wane ne masu takariji hadisin da ifi ne na kuma ce eh, mu duba cikin da ifin jami'a za mu ga ƙarin bayani kan raunin hadisin a gane amma shi ibn hajar zahiri kamar yana ishara ne zuwa ga ingancin hadisi tunda ce rawahu abu dawud wa sahahu al-hakim an gane kenan shi a wajen ibn hajar ibn hajar ya goyi bayan hakim da ya inganta shi amma hadisin da aka yi bincike mai tsawon hadisin mai rauni ne eh na'am wa an sa'ib al-makhzumi radiyallahu anhu an karbo daga sa'ib al-makhzumi Allah ya kara mishi yadda annahu kana sharikan nabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance abokin kamfani na annabi suna kasuwanci tare da annabi hmm. kafin aiko annabi kafin manzan Allah ya zama manzo suna da wani kasuwanci da suke yi faja a yau malfashi sai wannan bawan Allah sai ya zo ranar fatawu makka ya kai ma annabi ziyara faƙala marhaban bi akhi wa shi annabi ya ce marhaba da dan uwana kuma abokin tarayya na baraba hmm. da dan uwana abokin kasuwanci na ko abokin sana'a na na rawahu ahmad wa abu dauda wa ibn majah isnadin shi sahawul albani an eh, kaga hadisin albani ya inganta shi a ina sahihu abi dawud sai mutum ya duba kuma ana wajen kaji an ce malami ya inganta shi ba wai kawai mutum zai zauna ba ne kawai wani hadisi na inganta shi kama a inganta akwai ka'idojin da ake bi kan ilimin hadisi an gani karka an ce albani ya za'afa albani ya inganta in ya za'afa mai hujjar shi da za'afawa in ya inganta mai hujjar shi in ba shi da hujja ba za a bi shi ba in albani ya ce wannan hadisi da ifi ne aka bincika aka ga hanyoyin da ya biya ya za'afa bai cika sharaɗi ba mai bin shi saboda yadda ka san malaman fikiyu na amfani da ka'ida wajen istinbadi haka malamin hadisi ke amfani da ka'ida wajen ingantawa in har ka ce malam wane ya inganta ba za ka saurare shi ba to haka nan cewa malam wane ya bada fatawa ba za ka saurare shi ba ku gane yayi ai fatawa akwai ka'idar fatawa idan ya yi fatawan ba kan ka'ida ba ba sauraren shi to haka nan shi ma hadisi akwai ka'idar ingantawa idan ya inganta ba ka'ida ba za a saurare shi ba idan malamin ka ya da wata fatawa ta zamani Ya ce ya ba da fatawa ya yi istinbadi kaza sai mu ce ba mu yarda da istinbadin ka ba saboda istinbadin da kai istinbadi ne wanda babu shi a da sai ce mana ai ya bi ka'ida ne sai mu ce to wannan ka'idan da ka bi shi ma malamin hadisi in yabo irin wannan ka'ida na malamai wanda magabata suka kawo yin ka'idan sai ya inganta hadisi kan bin wannan ka'ida ko babu wani kuskure a cikin ka'idan da ya bi za a yi aiki da shi ko ba za a yi ba ko kuma kawai za mu karyata da ka yaya wanne ne daga ciki kaga idan ko ba za a yi aiki da shi ba to fatawa ma ba za a yi aiki da shi mutum ne ko na'am وعن عبد الله بن المسعود رضي الله تعالى عنه قال ishtarattu ana wa وسعد wa sa'adun fi ma nusibu yawma badr wato nayi tarayya da ni da ammar bin ابي da sa'ad bin abi waqas mun yi tarayya a cikin abin da muka samu ranar badar na ganima da muka samu ganima sai muka yi tarayya muka muka tara ganima mu a waje daya muna so mu siyar da shi tare mu raba kuɗin an gane in muka tara waje ɗaya zai fi tasiri abu sai mu tara waje ɗaya mu siyar mu raba kuɗin kaga nan wajen sun haɗa kamfani kenan ko sharika imamun nasa'i da bai eh, imamun nasa'i ya ruwaito da wani sa albani ya da afa shi wannan ko na'am وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه ما قال أردت الخروج إلى خيبر wato na yi nufin fita zuwa ga kaibara can garin yahudawa ba a taifin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kala sai na je wajen annabi ina so in yi tafiya zan je can haibara sai ta wakili bi haibara sai ya ce idan ka je wajen wakili na a can haibara ka karbi ausiki goma sha biyar a wajen shiga kawo mun a ganin an shiga babi na ne wakala hmm. an gane ya halatta ka wakilta wani mutum fa kullu ma jaza lahu an yaf'ala bi nafsihi jaza lahu an yuwakkila sai hmm. abin da ya halatta mutum ya aikata da kanshi ya halatta ya sanya wakili kun gano wannan sai dai abinda malamai suka istisna'i kamar bai da mai baya halatta mutum ya wakilci kaga sallah mutum zai iya yi da kanshi ba za ka iya cewa za ka wakilta wani ya ma sallah ba Haka nan, abinda ya shafi alaƙa tsakanin mutum da iyalinsa mutum zai iya yi da kanshi to ba zai ce to shi din nan wani ya wakilce shi ba akwai su da yawa akwai abinda malamai suka istisna'i amma duk abin da yake halitta mutum ya yi da kanshi ya halitta ya wajirta sai dai kaza da kaza da kaza a ba da aure ba kana iya sa ɗan uwanka ya tsaya matsayinka ba wajen ba da aure ka zama ya zama ne wali ana yi ango me? Eh, ango yana wakiltawa ne yi. ango yana tura wakili Eh? a ta ban sani ba su ban sani ba in an sani cewa suke ga an goya zo amma ya ta wani ka san bai daura aure bai fi san waye ango ba akwai sanda na daura aure a nan masallacin nan na ɗan unguwanmu a lokacin da za a yi auren ana idar da sallah ce malam ga ɗauran aure na ce ya sunan ango aka cewa ne ya sunan amarya to ana ina yi ma ana tuna ana tunamu mu ba rike sunan batun jiki ce ya ma sunan ta wacce wani wani kaza kaza wani wakilin wacce waliyin wacce ya aurar da ita ga wani to in na faɗa in na ƙara mai ta zai manta da sunan a gani to ana yin haka zaka wani lokaci za a kawo maka aure ga angon kusa da kai baka san shi ba kai ka ɗaura aure ne kawai eh rawahu abu dawud wa sahahahu abu dawud ya ruwaito kuma ya inganta hadisin wato musulunci ya yarda da wakilci da ta dace eh wato hadisin isnadin shi shi ma hadisin da'if na'am to wa alaikum assalam gashi me Eh. an daura auren mana yi eh. eh za su faɗa su cewa da mun je daura auren ka eh alhamdulillah Allah na to a fada faɗa wakili ayo eh, kai wakili zaka zo ka isar da sako ne sakon da ka tura na je na isar kuma insha Allah na karbu nan duk abin da aka gani aka gani kuskure ne eh duk da hikimatun layi da amurin layi kawai ni kari duk da ya shari'a wani eh, ya dace da kauni kadari na'am Eh? suna karanta shi amma wajen fassara ne suke yin kwana in hadisi ne da yake babu abin da 'yan biriya suka rena kamar hadisi kare tashi suke kawo kai tsaye in ya zama to hadisi ne da sai su tawilin shi na'am shi kenan na'am to shi ne inda ka dawo ka ga ana murna ana ango ango mun dawo kaza kenan. an gano. amma a rinka sanar da shi sakon shi wakilin na? Eh. to ba kamal abdullahi ne a tuwai magana magana malam mansur kuma ya ce ya dawo sai dai dai mun gan shi kuma da muna magana ne malam mansur wato ba ya yanzu shi